Kwamitin zartarwa na jam'iyyar APC na ƙasa ta dakatar da gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha bisa zargin yi wa jam'iyyar zagon ƙasa a zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a ranar Asabar da ta gabata. Wannan dakatarwar da yanzu ta janyo tsokaci daga Dakta Tio Ekeci, ɗaya daga cikin jigajigan APC a jihar Imo. Well, the suspension is coming almost too late. Rochas ought to have been suspended more than one year ago. Ya ce an ɓata lokaci wajen dakatar da roches saboda kamata a ce an dakatar da shi tun fiye da shekara ɗaya da ta wuce. rochers ba amintaccen ɗan jam'iyya ba ne, Rochers ba ɗan dimokuraɗiyya ba ne, kuma bai yiwuwa Rochers ya kasance a cikin duk wata tafiya da ke da alaƙa da dimokuraɗiyya da kuma ci gaba. Saboda haka, kamata a ce an dakatar da shi tun da daɗewa. Muna dai fatan cewa wannan zai zama darasi gare shi da kuma ire-irensa. Dakta Ikeci ya dai ƙara da zargin Rochas da kulla kawance da jam'iyyar PDP a zaben shugaban ƙasa da aka yi, inda ya shiga wata yarjejeniya da PDP, wacce har yanzu ba bayyana ƙirarta ba. A kan wannan zargin ne kuma na nemi shi Rochas da kuma wasu na kusa da shi domin tabbatar da gaskiyar lamarin, amma duk yunkurin samunsu ta waya ya ci tura. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. Jam'iyyar APC ta dakatar gwamnan jihar Ogun Ibikunle Amosun a bisa zargin yana yi mata angulu da kan zabo. Alhaji Ibrahim Kabiru Masari, sakataren walwala da jin daɗin jam'iyyar APC na ƙasa ya faɗi dalilan da yasa aka dakatar da gwamnan na jihar Ogun. yanayin rashin tarbiyya rashin biyayya ga jam'iyya rashin nuna jiya sanin ya kamata wanda ta kai ga a lokacin da muka je tawagar shugaban kasa ta je yakin neman zaɓe ya sa yara suka dinga jifa gaban shugaban kasa wanda sai da yan security suka karewa banda haka ko da bata sami shugaban kasa ba da kila wannan jifan da suka rika yi da fiya wuta da sai ta samu wani daga cikin yan tawagar shi mai girma shugaban kasa sannan kuma aka tau wajen zaɓe a bayanai yanzu ma dan wata jam'iyya cewa kada a zaɓi dan jan takarar jam'iyyar APC amma a zaɓi dan takarar jam'iyyar da ya tsaye da dan takarar gwamna. Shi za mu ga cewa a bayan da za a yi kamar yadda Bahaushe ke magana cewa taura biyu ba ta taunawa a baki ko da bakin bakin kura ne sai dai mutum ya ɗauki ɗaya. Ko dai jam'iyyar APC wanda kuma jam'iyyar APC ɗin nan tana da sharuɗa tana da ƙa'idoji kamar yadda kowace association ko jam'iyya ko kamfani ko ma ma'aikata ce ta gwamnati ko shi ta kanjin kanta aikin gwamnati tana da sharanta sannan kuma akwai ainihin tsarin mulki wato constitution na kowane irin organizations a duniya ma baki ɗaya ba Najeriya kaɗai ba zan Alhaji Ibrahim Masari wani tabbaci kuke da shi cewa shi gwamna Ibikul Amosun na jihar Ogun shine yasa waɗannan 'yan bangar siyasa su rinka kaɗin tawagar shugaban ƙasa. Ai tun kafin aje dama ya faɗi cewa saboda yana jin haushin a jami'ar apc ba ta tsayar da ɗan takarar shi ba wanda yake goyon baya ne wani kuma abin nan ba wai a boye aka yi shi ba a bayyana aka yi shi ko jam'iyya ta tura a yi gudanar da da gwani ya ce shi ba zai je ba. To amma har yanzu shi gwamna Ibikola Amosu bai bar jam'iyyar APC ba. Eh to ai dama wannan shine ai kira ungulu da kan zabo. Shi ko wani na hannun daman gwamnan na jihar Ogun Ibikola Amosu ya musanta cewa yana da hannu a wajen jifar shugaban kasa. Sunana Abdullahi Suleiman. Abdullahi Suleiman kana kusa ga gwamna Ibikola Amosu na jihar Ogun ko? Na'am. Me za ka ce a game da zargin da aka wa shi gwamna Ibikola Amosu cewa lokacin da shugaban kasa zo yakin neman zabe a nan jihar Ogun ya haɗa 'yan bangar siyasa suka ta jifar tawagar shugaban ƙasa. To a lallai a gaskiya tsakani da Allah ni gaskiya yana tunanin gaskiya ba hannun shi a ciki saboda abu ne ɗaya da ya riga ya faru tsakanin 'yan adawa kuma shi gwamna yana tare da babu buhari a can sama kafin ma faɗan ya faru suna tare sannan aka fara jifan kyau wata gaskiya yana tunanin da shi yana da musanya kan wannan abun nan kana ganin ba gaskiya bane kenan ba shi yasa waɗannan 'yan bangar siyasa su je fi tawagar shugaban ƙasa ba a gaskiya ni da tunani na yana ganin gaskiya ba shi ne yasa ba Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya